نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha bakwai ga watan al-muharram wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi da yammaci na ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen suratul Luqman yau kuma za mu tashi farkon suratul Sajda suratul Sajda ita ce sura ta talatin da biyu sannan kuma sura ce wadda take makkiya kuma tana kunshe da ayoyi talatin malai ce wahiya na aya wato tana kunshe da ayoyi talatin wa mawdu'uha ar-ra'is talabu at-tasdiq bil Qur'an wa annahu min Allah wal 'amal bima fihi wato babban abin da sura take jan hankali akai neman a gaskata al-Qur'ani tabbatar wa mutane cewa shi al-Qur'ani littafi ne saukakke daga Allah sannan kuma sura tana neman a aiki da al-Qur'ani bayan an gaskata shi aiki da duk abin da ya kunsa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صبح يوم الجمعة بها manzo Allah ya kasance a asubahi ta kowace ranar juma'a yakan karanta wato suratul sajda a raka'a ta farko wa bi hal ata alal insani hinu min ad-dahri da kuma suratul insan a raka'a ta biyu sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam liman ya karanta wannan a sallar asbahi a ranar juma'a sannan kuma ya tabbata a wani hadisin na daban cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowane dare yakan karanta ita suratul sajda a fahimta ko yana karanta suratul sajda a kowane dare a wani hadisin yana karanta suratul isra da suratul zumar a kowane dare duka waɗannan suna daga cikin zikiran dare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake fatan mu ubangiji da Allah ya fahimta da mu wannan ta daidai daidai ta da kuma ikon yin aiki da su da Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير قبلك لعلهم يهتدون bayan bismillah ubangiji ce alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi ubangiji ta'ala ne ya san me yake nufi da alif da أما da mim a hada da مكاوة amma dai kamar ta samuwar waɗannan harufa a farkon waɗansu surori cikin surorin alqur'ani mai girma wato bayan da izina ne kan cewa alƙur'ani mai girma kalmomin da ke cikinsa an gina su ne daga ɗaiɗaikun harufa da suke sanannu a wajen larabawa sannan wani abu na daban dukkan surar da ta bude da alif lam mim a cikin alqur'ani mai girma ko wani a makamancin ta cikin abin da ake kira al-furuhul muqatta'a wato tana kunshe da mu'jiza da ke nuna alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah madaukakin sarki musamman abin da ke biyo bayan alif lam mim Allah ya tanzil kitabi la raiba fihi min rabbil alamin tanzil kitabi wato saukakken littafi ne shi alqur'ani la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin daga Allah ubangijin halittu wato wanda ya halitta dukkan halitta mutane da aljanu da sauran halittu gaba daya wato ne da bincike daukar da alqur'ani bi kin abu ya na fara bari su kafare suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro wannan alqur'ani da Allah ke bal abin ba haka bane ai laysa kama qalu ba kamar yadda suka faɗa bane ba huwa haqqu bi rabbik shi alqur'ani gaskiya ne saukakkiya daga wajen ubangijinka litundira qauman ma atahum bin nadhir min kafin domin ka gargado san su mutanen da kafin ka zo dama ba wani mai gargadi da ya taɓa zuwa gare su da Allah ya ta duwan ko ta samu kiriya bi in ka ta hanyar idan ka gargade su wahun kurai su ne kabilan shawa cikin larabawa awin al arabu ko kuma larabawa gaba ɗayansu au aw fatarati ko kuma ma'abuta fatara ma'abuta su ne dukkan mutanen da ke raye bayan shuɗewar annabi Isa alaihi salam kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna ake kira ahlul fatra wato ma'abuta fatra annabta ta yanke kafin a sake turo wani manzon daban sallallahu alaihi wasallam to in ma dai a ce an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi gargadi ga Qurayshawa ko kuma a ce an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi gargadi ga Larabawa ko kuma a ce an turo annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya gargadi mutanen da suka samu kansu bayan shudewar annabi Isa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mu fahimta ina ba da ke akawalin dukkan waɗannan zantuka ne daga cikin zantukan malamai wajen tantance mai ake nufi da litundira qauman ma atahum bin nadirin min qablika la'allahum yahtadun ko sa samu juriya lafazin la'alla ana amfani da shi dan fata mai yiwa ana sa ran sa samu juriya to la'alla daga janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala tabbas ne amma galibin mu mu mutane mu ne saboda ba mu da tabbata shi ne sai a ce mai yiwa idan an musu gargadin wato sa ta buturiya ko ko mu ce lafazin la Allah a nan gurin wato daidai shi da harfu ta'lil an turo ka zuwa gare su da Allah ya ta dan su zama masu shirya sai zan dole Allah daidai shi da lamu ta'lil إذ لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون في آية قبل لكن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وبنجي شيء wanda ya halitta sammai guda bakwai wata kan wata wal ard kuma ya halitta kasa ita ma guda bakwai wata kasan wata bisa da zance mafi inganci kuma kowace sama ta wanda take saman ta wato ta fi wanda take kasan ta girma mafi kankanta cikin sammai ita ce wanda take biyo duniya kai sama ta biyu kuma ta fi girma sannan kuma sama ta uku ta fi biyu har a je saman bakwai wata ta fi da girma daga nan gurin kuma ga al-kursiyyu a saman shi kuma kursiyyu ya fi girman duka saman guda bakwai gaba daga nan gurin kuma sai ka zo kan al-arsh wanda shi kuma al-arsh ya fi girman kursiyyu wanda shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al-arsh daidaita da za ta saboda dukkan halittu suna kasanta ya fi karfin ta zama a damansa ko a hagun ɗinsa ballantana su kewaye shi ko su zanto suna sama da shi gaba ɗayan makhluqat suna karkashin Allah subhanahu wataala shi yana sama da haka ya siffanta kansa da cewa wa huwal aliyul azim ya kuma yace wa huwal aliyul kabir al aliyul azim al aliyul kabir sannan yace ne al a'la sabbihisma rabbikal a'la dan shi ne mafi saman sama ba abin da yake kasa da shi ba abin da yake sama da shi subhanahu wataala ma'ana taraka samawati wal ardi ya halitta mai guda bakwai wal asr nan da kasa ita ma guda bakwai wannan duk ya halice su ne fi su cikin ayyami wato cikin kwanaki guda shida a lissafi irin nashi subhanahu wata'ala ta'ala ba wai kwana hudowar rana da faduwar ta ba ko kuma awa da 24 wanda da su muke lissafin kwana a duniyar mu ba ba lallai wannan ya zama shi ne lissafin ubangiji ba duk da cewa akwai malaman da suka ce haka akwai malaman da suka ce lafazin yawm abin da yake nufi a nan gurin wato yana nufin zamani a cikin waɗansu zamun na guda shida wannan zamun nan kowane daya babu wanda ya san girman shi sai Allah subhanahu wataala kila zan san 24 hours irin wanda muke amfani da su awa 24 kila awa goma sha biyu cikin yini kila kafa da haka kila saba da haka domin yau abin da yake nufi shine al-mudda az-zamaniyya wata mudda ta zamani wanda ke yawmani yawmu muqamatin wa andiyatin wato kaga na ku guda biyu da duka gaba daya a duniya sai da safan sa yawmani yawmu muqamatin wa andiyatin wa yawmu harbin ila ta'wib marhum mana rana guda biyu ko dai rana ta gada da farin ciki da kwanciyar hankali da bukukuwa ko kuma rana ta fada da tashin hankali da rigima akwai wata rana da ba wannan ba ko dai yau kana cikin kwanciyar hankali ko kana cikin tashin hankali yace rana guda biyu kaga anan sun suka ce ba yana nufin yini yake nufi ba abin da yake nufi zamanin guda biyu ne wani zamanin kana cikin kwanciyar hankali wani zamanin kafir gida wani zamanin kana cikin walwala wani zamanin kana cikin rashin jin daɗi dan sa sun mun bigaro dan sarki sai sun ta tashi tsaye mu kuma da bada sai ko ba haka da haka da abinda ake nufi da ayyam ne zamun nan da ya sai tabi ayyamin ubangiji ya halitta su cikin kwalike guda shida sun mastawa alal ard sannan ya daidaita kan al'ad irin daidaita da za ta dace irin daidaita da za ta dace ba tare da yin kamantacce da ya da wani ba to wannan dai kenan daga cikin ayoyi guda bakwai da suke nuna daidaituwar Allah akan al'arsh don fara da suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين sannan sai wato ainihin suratul yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون daga nan sai suratul ra'd Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun daga nan sai suratul taha ar-rahman ala al-arsh istawa daga nan sai suratul furqan alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh ar-rahman fas'al bihi khabira daga nan sai wannan wanda muke ciki a yanzu sai wannan wanda muke ciki a yanzu ga tana a gaban ku malakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun daga nan gurin sai ta bakwai cikin suratul hadid huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-ard ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina yana ɗaukar manoni daban-daban yakan yi ta'addi da ila a ce istawa ila kaza kamar da sun baqara ta ce sun tawa ina samai فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم انا استوى بمعنى السماء sai ya sama ba na bayan kammala halittan kasa ne sannan ya halitti na ya halitti sama subhanahu wa ta'ala kamar da kuma ya faɗa sun matawa ila sama'i wa hiya dukhanun cikin surtu fusilat fa laha wa lil ya taw'an aw karhan qala ta'tina ta'iyin al istiwa idza ta'adda ma'anahu ila ma'ana ila daga nan sai istawa wanda zai ta'addi da ala irin nan gurin sun wa alal arsh litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru wa rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun istawa lokacin da ya ta'addi da ala wato ala biyo bayan sa yadullu ala al-ulwi wal irtifa abin da yake nufi daukakowar abu kan abu istawa ala kaza ya daukaka akan abu kaza wato yana saman sa kenan ina ba za mu yadda idan istawa ya zo ba tare da ila ko ala ba to ya zanto abin da yake nufi al-kamal falan ba balaga alfidahu wastawa atainahu hukman ilma yani istawa kamuna badanan wa aklan wanda ya samu kamala ta fuskar hankali ta fuskar ginin jiki kaga a lokacin da ya tantance annabta atainahu hukman wa ilma sai muka ba shi littafi muka ba shi ilimi muka ba shi hikima da ilimi to kaga anan duk inda istawa ya ta'addi da ala abin da yake nufi abu kaza na saman kaza litattawu ala zuhurihi dan ku daukaku akan gadan bayan dabbar da kuke kai idan an ce istawa ala zuhari dabbatihi waye a sama waye a sama tsakanin shi da dabbar tare suke da juna ko kuma wani na kan wani lalle wani na kan wani shi yana sama sai ita tana kan dabbar to wannan kasancewar shi yana saman dabba wannan baya nuna irin daidaitar da mutum yayi akan gadan bayan dabba ita ce irin daidaitar da Allah ke yi akan al'am domin daidaitar ka akan gadan bayan dabba za ka daidaita ne ko a zaune ko a kwance ko a cikin gide ko a rataye ko a makale da firgi wanda ubangiji ta ya kuka kun dukkan waɗannan ababen da muka kidaya sannan kuma akwai taba juna tsakanin jikinka da jikin dabbar da ka daidaita kai tsakanin gangan jikinka da kujerar da kake zaune akwai taba juna to babu taba juna tsakanin zatin Allah da al'arshi ina ba ta fahimta ka kike dan ba wai yadda in wanda ya daidaita akan kujera kujera na dauke da wani to kuma Allah ya daidaita akan al'arfi al'arfi tana ɗauke da Allah ba haka ake nufi ba duk wanda zuciyarsa ta kawo masa wannan tunanin ya kinsa gibari ya daddada da imanin sa domin wannan daidaita ce irin ta halitta shi kuma Allah ta'ala baya kamanceceniya da halitta daidaitar taba jiki yayin da aka ce ka daidaita akan kaza tsakaninka da abin da ka daidaita akan sa wannan halitta kenan Allah gode su ka suka misli kai. da aka lalle ya daidaita akan al'arfi lalle ba a zaune kowa cikin gida ba dan da zama da kishin gizuwa da tsugunuwa da sifofi ne na bin adama Allah bai bayyana mana siffatuwarsa da wannan ba hasali ba ya kodewa kansa wannan lallai ba taba juna tsakanin sa da alharfi irin yadda ake samun taba juna tsakanin sarki da kujerar da ke zaune tsakanin shugaba da kujerar da ke zaune tsakanin mahayin dabba da dabbarsa lallai ba taba juna tsakanin zatin Allah da alharfi to sai mai tambaya ce to wace irin daidaita ce sai a dama wannan tambayar ake so kai sai a ce shi ya bai wa kansa sani ya fi karfin ka gano ta a hankalinka sai dai ka yadda yadda ya faɗa maka amma yaya abin yake kaka yake wannan sai dai ka bar masa sai sa imamu malik imamu dar hijra yake al-jismi wa ma'lum wal kai majhul wal iman bihi wajib wa su'al an bid'a istiwa'i da an bade shi kowa ya san me ake nufi daidaita amma yaya Allah ya daidaita yake wannan ba wanda ya sai sai sai shi Allah din yadda ya daidaita wannan shine imani wajibi ne tambaya yaya aka yi daidaita ko ta yaya ta kaka ya daidaita wannan ko bid'a ce ita kanta wannan tambaya ina fata zai fahimta الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم باكدا من دونه وني وند بجيبا من ولي lamari ko mataimaki wala shafi'in ko mataimaki da zai cece ku sai Allah madaukakin sarki ba mai ya agaza muku sai Allah subhanahu wa ta'ala kin ba za ku hankalta ba ko shakka babu ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wadansu bayi su yi to amma sai ta mallaka sani a hannun sai ba su yi ikon yi sai ya ba su man zalla zai yashfa wa indahu illa bi izni sai sun samu famikin daga ubangiji sai sun samu izini su da kansu ba sai ta su yi ceto ba sawa'un mala'iku ko annabawa ko waliyyi ko ma waye sai sai yi ceto ba sai da izinin ubangiji wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ba wanda zai ceto sai da izinin Allah da haka ce san mallakar sa ne annabi cikin annabawa manzanni mala'ika cikin mala'iku wali shehi dukkan su ba wanda yake da ikon mallakar ceto lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un Ya mallakar da in ya ga dama yace wani ka ceto shi zai izini ga mai ceton kuma ba kowa za a ta ba sai wanda ya yi da shi za a ba lalle bane baka cikin izini kai kiran in ya baka ba lalle bane ba kawai baka daman ka ce su wane da wani da wane irin waɗanda kai kake so sai irin wanda shi ya yadda da su subhanahu wa ta'ala wannan ita ce kaidar da malakum min dunihi min waliyyin wala shafi a fala ta tazakkarun shin ba za ku dauki yana ba ku dauki wa'azi ba cikin abin da ake faɗa muku fa tu'minu har ku zo ku yi imani yudabbirul amra min as-sama'i ila al ardh ubangiji yana gudanar da lamari min as-sama'i ila al ardh daga sama zuwa ƙasa thumma ya'rudu ilayhi sannan lamarin ya sake komawa zuwa ga ubangiji fi yawmin a cikin wani yini kada na tsidaruhu alfa sanatin min mata'udun lissafin ta ko gwargwadon wannan yini din shine shekaru dubu a cikin kidaya irin taku da duniya cikin kidaya irin taku ta duniya a nan ababai guda biyu abu na farko tadbirul amri gudanar da lamari abu na biyu kuma wato gudanar lamarin a cikin wani yini da ya kai tsawon shekara dubu a lissafin me yake nufi da gudanar da lamari daga sama zuwa kasa ma'ana a kowace rana ubangiji ta ala na umarta mala'iku da zartar da wani abu akwai mala'ikan da za a aiko dan su saukar da ruwan sama akwai mala'ikan da za a aiko dan su karbale akwai mala'ikun da za a aiko dan su zo wato ainihin su busa rai a cikin dan adam akwai mala'ikan da zai kaza akwai mala'ikan da zai kaza akwai waɗanda suke zuwa suke bibitar mu a cikin daren mu da yinin mu akwai waɗanda suke rubuta ayyukan mu wa inna alaikum lahafizina kiraman adamu na ma tafalun akwai akwai waɗanda suke zuwa su yina da mu za su zo lokacin sallar ba su koma da la'asar waɗansu su sauka da la'asar ɗin su kuma su koma da asuba haka suke musayar aiki ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar kamar yadda manzo Allah ya ambata cikin hadisi ne da suna haduwa da juna lokacin sallar asubahi da kuma lokacin sallar la'asar ma'ana waɗanda suka yi ne da la'asar za su tafi daidai lokacin waɗanda za su sauko waɗanda sau kwana da asuba za su koma daidai lokacin waɗanda kuma za su sauko duk waɗanda suka je wajen ubangiji je ubangiji ya tambaye su kaifa taraktum ibadi aya kuka bar bayina za su ya ubangiji mun je mun same su suna sallah mun balo sai zama suna sallah dan sun zo da asuba bana asuba sun koma da asuba kuma sun bar mana da asuba ko sun zo da asuba bana asuba sun koma da asuba kuma dai lokacin mana asuba da sun ce mun je suna sallah mun balo su suna sallah da wannan shine tadbirul amr din turo malaiku su zartar da al'amura min as-sama'i ila al-ard tunda sai a sama yake ko mala'ikun ba suna cikin sammai daga can zai turo su don su zo kasa ko su dauke rai ko su daukar da ruwa ko su rubuta mai kai mai kace mai ka aikata sannan kuma su koma masa da bayani sun ma ya arzu ilai din ɗinkin ina fata mun fahimci wannan shi yasa Allah ya zama to kulle yawmin huwa fi ta'an subhanahu wa ta'ala to wannan zuwa da komawa da suke bi yawmin a cikin yini dai ne kaga ko tazarar daga nan zuwa sama ta ɗaya ma wata na'ura ta tafi kowace sauri cikin na'urori da zamani ake amfani da su a yau kumbo ko irin rokokin nan da ake harbawa to kuna roket idan aka harba ki zuwa ga sama tsammanin ta zai kai kana yanzu cikin irin kumbo din da amerikawa da mutanen rasha rashin rika harbawa akwai wanda ya yi wata shida sama akwai wanda ya yi waɗansu ke a sama kafin ya je ya samu wata duniyar duniyar ma da aka je aka lekota ta tana akwai duniyoyi daban-daban a samanta sama da guda biyar tana ɗaya daga cikin na kasa kasa amma sai da aka yi wata ni ana tafiya amma mala'ika zai tafi daga can wurin ya zo kuma ya koma biyu yawmin a cikin wani ne kana miqdaruhu alfa sanatin min ba ba'da ne in ko a lissafin kun sai an shekara dubu ana yi kafin a yaka amma a yi ne mala'ika ya zo ya bada bayanin kasar ayyuka kaga wannan na nufin wato fadin mulkin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi karfin kudin tashi da mulkin mutane ya fi karfin kudin tashi da mulkin mutane amma yau idan mai mulki na mulki a jiha ko yana mulki a fadarsa ko yana mulki a wata kasa irin Najeriya ko wata kasa da wanda cikin kasashe sai dauka cewa ya mallaki duniya ya yi kaza kaza ya buga waya ya tambayi wannan kaza ya yi kaza ya yi kaza yi gobe a taurawa ne a kamawa ne a ana wani kwangila kudin wani a makale su dukkan Wanda kafin ya isar da sabon wani lokaci yake dauka ko ba lalle bane yayi umarnin kuma su suke zartar ba waɗanda yawa umarni su ma suna da nasu a kasa ko musamman dai a Najeriya a yau ko gwamnati a ba kaza sai wani kuma ce ba za a yi ba sai wani darakta ce ba za a yi ba sai wani famta ce ba za a yi ba ina ba fahimta ko ba ta kyautar kaza kafin abin ya zo wajen ka an yi masa gibi to Allah madaukakin sarki ko dai ya ba kaza akwai mala'ikan da zai kwange akwai wanda zai rike akwai wanda zai ce ba za a yi ba bambancin mulkin Allah da mulkin mutane ke في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون حيث الدنيا وفي سورة سأل ما رأيك أسكين سورة سأل سائل بعذاب واسع يتي خمسين ألف سنة أن قال لكم تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا وهو يوم القيامة حين هنا الآن تأتي القيامة likitati ahwalihi saboda tsananin wahalhalu da ke cikin yin bin nisbati ilal kufari kuffari wato dangare da kafirai wa amma al-mu'min amma mu'mini kuwa fa yakunu akhaffa alayhi min salati min sabiha fi dunya gina ranar tashin kiyama bai kai mintunan da yayi ba wajen yin wata sallah daga cikin sallolin farilla a yinin sa wato kawai minti goma ko ta garke yake gani amma kafin yana ganin tsawon shekara dubu ko yana ganin tsawon shekaru wato dubu hamsin malai kamar da ta ne kamar da nusi hadisi wannan aya dai tana daga cikin ayoyi guda uku da suke magana akan kididdigar yinin da ya kai shekara kaza akwai aya cikin suratul hajj wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka sanatin mimma ta'uddu kaga tana magana shekara dubu sannan kuma ga wannan aya يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرجو اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون sannan ga cikin suratu sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' bil laysa lahu dafi' min Allah al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hajj sajda sun sun yi tarayya kan mai shekara dubu ginin da tsawon sa kamar shekara dubu amma suratul ma'arij tana magana akan ginin da tsawon sa kamar shekara nawa shekaru dubu Abdullahi bin Abi Mulaika ɗaya daga cikin tabi'ai yace na je wajen Sa'id ibn al-Musayyib na kuma je wajen abdullahi da Abbas na tambaye su me bambanci tsakanin ayoyin nan guda biyu ta suratul hajji da ta suratul sajda da waccan aya ta suratul ma'arij me suke nufi abdullahi da Abbas ya wallahi ban sani Sa'id ibn al-Musayyib shi ma yake ne ma ban sani ka ko Sa'id ibn al-Musayyib jigo ne cikin jigogi na ilimi a lokacin da amma ibn abi hatim ya ruwaito wata riwaya daga abdullahi da Abbas a wani majalisin da ba wancan ba an tambaye shi menene alaka tsakanin ayoyin nan guda biyu masu maganar shekara dubu da ayat da suke maganar shekara dubu hamsin Abdullahi na Abbas sai ba da ansa da cewa ayat da suke magana akan shekara dubu wato musamman ta cikin suratul hajj wa yastajirunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yace wannan yinin nan da aka ce daidai ke da shekara dubu al ku cikin suratul hajj shine daya daga cikin yini guda shida da Allah ya halitta samai da kasai a halaka samawati wal ardi fi sittati ko kowane yini girman sa tsawon sa awannin sa kamar shekara dubu ne a lissafin duniyar ita kuma wannan aya ta cikin suratul hajj yinin da take magana akan ka, wato ana magana akan ratar da mala'iku suke yankewa daga sama zuwa ƙasa inda ku ne za ku yi amfani da na'ura mafi tsauri? da kimiyyar ku za ta kai ka zuwa gare ta to sai kun yi shekara dubu kafin ku ci wannan tazarar da mala'iku suke ci a cikin yini da ina ba za mu fahimta ita ko surat ma'arif tana magana ne akan yinin ranar dakin kiyama wato kaga wancan yinin daban da wannan wannan daban da wancan wa yastajiruna bil azab cikin sassan hajj kin suna neman wai a gaggauto musu da azaba ka kawo musu azaba wai in ka isa suna maka izgini da wannan ranta Ta Allah ce wallahi yuklifu Allahu wa'ada Allah ba ya saba alƙawarin sa in azaba za ta sauka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sarfi mimma ta'udun suka ce mahallu shahid wa inna yawman inda rabbika yini daya a wurin ka yini dai idan naji idan naji fi Allah kaga sunan yinin da ya halitta sammai daga sai a cikin hari ne nawa shida to shi irin wannan yinin nasa ka alfi sanata mimma mata ka bar shekara dubu ne a lissafi ina da wanda ya fito fili don ya ce wa inna yawman inda rabbika kaga yinin sa kenan shi wanda shi ne ɗaya daga cikin yini guda shida kamar yadda kuke bayani amma wannan ku gashi a zahiri take yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tafsir wannan kuwa dama tana magana ne akan azaba ta'ala sa'ilun bi azabin waqi' ta'ala sa'ilun bi azab wato mai tambaya yayi tambaya dangane da wata azaba mai faruwa lil kafirin laysa lahu dafi za ta sauka akan kafare ba wanda ya sai tsare ta min Allah azabar daga Allah take zil ma'arif ma'abokin matsayi Allah mu madaukakin sarki wanda suke da matsayi bayan matsayi ta arzul mala'ika ta wuzu ilayhi bi yawmin kana jidaru 50 alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan min ra'i ba take ce jerin ayoyin da nuna ranar tashin kiyama ke ina fata mun fahimta to amma wannan yini na ranar tashin kiyama wanda zai kai har shekara dubu hamsin to wannan ba dangane da kafirai kenan amma mu ne ba za su ga tsawon shi ba a ilin wannan yini. فذلك يوم yawma يوم yawmun على الكافرين kafirina wa kana yawman alal kafirina asira wato yini ne mai tsanani akan kafirai saboda wahalar da suke ciki sai su ga kamar ya kai shekara dubu da ina ba ta mu fahimta saboda shi yini ko ma kowane lokaci ba yini ba duk lokaci na jin daɗi da walwala sai ga a wannan sun zama gajeru amma dukkan lokaci na bakin ciki wannan yanzu kai idan kai ake jira sai ka ga babu wani tsawo amma shi mai jiran kai yana ganin mai tsawon lokacin kai kana ganin kamar minti talatin kai shi kuma yana ganin kamar kai awa talatin dai shi jira yi shi za su kace dare na mai bakin ciki a wannan sa sun bugo mai kafi a wurin shi mai bakin cikin fa amma dare na mai farin ciki kamar awa ɗaya ne shi a wajen sa sai ga dan mai daren yayi mazai wuce ba shi da bai murna sai yake damuwa da dare lokacin da yake cikin bakin ciki wa lailan kamudul bari arkatu dulahu alayya bi anwa'il humumi li yabtali kaga dai ai dare yayi dare kenan فقلت له لما تمطى بسوده وأردف أعجازا وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبه وما الإصباح منك بأمثال كذا درن يا يسوى حريا مسكري واي kamar kuma yadda na diga yake to kili ne da hamil ya umai mata nasibi walailin ukati batil kawakibi wato yake daren taurarin da suke ciki kamar duka su an tsare su ba sa tafiya da zai tauraro ba kike zo da ni zai wai ba in yi tsaya cikin fa ana gari ba ma'ana dai mummunai ba za su ga wannan tsawon ba dan saboda ni'imar da suke ciki amma kafirai ne za su ga tsawon saboda me saboda wahalar da suke ciki muhtu ina ila da ya qulu al-kafiruna hadha yawmun asir su da kansu za su wannan yini ne akwai wahala da ka sai su ga tsawon wannan ita ce magana daga cikin maganganu magana ta bi kuma wanda suka ce a'a da alfa sanatin min mata udun da migdaru 50 da alfa sanatin da dukkan su tashin kiyama ne sai dai ya zama kamar shekara dubu a wajen mummune amma kamar shekara dubu hamsin a wajen kafirai kaga wata magana sai ba ta nesa da wata waɗannan maganganu guda biyu dukkan imamu sun biya kan ina ne ittifaq da ulumul qur'an da sauran wannan kuma da tafsiri haka ake idan a hada ayoyin kada zanto san karo da juna da akwai bambanci ta fuskar lissafi tsakanin dubu ɗaya da dubu akwai mai wanka da wanda yace shekara dubu hamsin yace wai kwanakin duniya kenan daga ranar farko zuwa yini ranar karshe za ta fi kiyama shekara dubu hamsin aka ce ya faɗa cikin tabi'a amma ba ya sanarci daga Allah ko manzon sa ijtihada su ji ma ba mai yiwa haka ne mai yiwa kuma ba haka bane yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tamuddu Allah ta zalika alimul ghaibi wa shahada zalika shi wancananka wanda ya zartar da haka wato Allah kenan alimul ghaibi shine masanin ghaibi abinda duke fake wa shahada kuma shine masanin sarari da fai al-aziz ar-rahim shi ne al'azim wato mabuwayi wanda ba abin da ya fi karfinsa sannan kuma shi ne arrahim wato mai jin kai ga waɗanda suke sa'a a gare shi talabin الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون يا الله تيسير الذي أحسن كل شيء خلقه wanda ya kyauta wa kowane irin abu halittarsa wato kenan kowane irin abu ubangiji ta ala ya kyautata halittarsa domin kowace halitta bangarori da sassanar da aka mata wanda ya dace da ita ne da za a musanya mata da na wata halitta to da bai daidai ba ina fata mai da dan adam kafafunsa da hannayensa da kunnuwansa da idanunsa da karan hancinsa daidai da shi da za a canja masa a sa masa na biri da bai daidai ba a kuma da za a sa masa na kare ko na alade da bai daidai ba ina fata mai da ibn al-qayyim ke yin bayani cikin wani littafi da hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala cikin halittarsa yace komai ka gani Allah ya yi ta inda ya dace ya dauki bangaren dan adam ya ta bayani kai ya dauki dan halittu ya ta bayani ciki yace abun abin da zai baka abin da cikin dan adam inda aka dasa masa idanu guda biyu ba inda ya dace a sa idan irin nan inda za a cire shi daga nan wurin a ce idan dama a mai da shi inda kunnan dama yake idan abuwa mai da shi inda kunnan hagu yake da dan adam sai rinka tafiya idan ta kabuwa a karkata da ne ko a haka amma sai aka yi ta akan kuma da aka yi shi da aka yi ta akai da aka kawo masa a kirji inda nonon sai yake a ce a nan ido yake kaga ba zai rika hango abubuwa amma sai aka sa masa a kan sama to kaga wannan an yi shi inda ya dace sannan kunnuwan dan adam yace shi kunnan daban na'urar isar da bidin kuma tana can ciki wanda take tasirantuwa da datti komin kankantar shi yasa sai ubangiji ta ala bai yi kofar kunne zulum kamar kofar hanci ba sai da an zo a shiga sai yayi ta da kwanaka ne saboda mai tana da tasirin tasirantuwa da dukkan bakon abu duk abin da ya fara shiga kafin ya je wani wuri tuni ka farga ka dauki matakin da ka fito da inda zulum ta marko ba hanci da kai ya kai ya ya ce maka na'urar isar da sauki sannan kuma sai aka yi kofar kunnan daga mashigar ta har zuwa can karfe aka sanya wani abu mai kama da gam wani sinadari mai kama da gam duk fassar ka sai kaga wannan dam din a cikin kunnen ka amfanin sa shine dan kula ta zo ya makale ta da tin ya taru sannan sai kanka ne ka fitar ka sa auduga ko wani tsumma da an kyale da tin ya kai da kan sai ya lahanta kai ana kanka sannan kuma ita kanta wato shi kanki kunnen sai aka yi ya dawo man da sauran jiki sauran jiki za ka akwai kaki na akwai tsoka inda an sa tsoka da fata kadai da sai kana tafiya iska na kada kunnan sannan kuma inda an yi ga an sa masa kaki da idan ka zo kwanciya sai ka la'anka to amma sai aka samu wani girin girsi in ta kama sai ka lankwasa shi da kansa kinki kuma ya koma yadda gidan annabi an fara kullu shay'in khalaq Allah ke kyautata wa kowane irin abu halittarsa wa bada khalqal insani min tin sannan kuma ya fara halittar dan adam min tin ta wato ainihin tabo ina annabi adam an halitta shi daga tabo ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين thumma ja'alna naslahu min sulala sannan kuma aka sanya ya'yansa wato shi annabi adam sarransa zurriyarsa min sulalatin su zanto wato ainihin daga daga jini min ma'in wanda yake daga ruwa wanda yake mai rauni wato ruwa mai rauni shine duban mare tunda a lokacin abu ne kankani ya kai matuka wajen kankanta ba ya da karfin ya tsaya dole sai ya samu inda zai makale a jikinsa ita ce mahaifa Sai da asalin ruwan da aka halitta dan adam da shi kafin kuma daga baya ya zama wato ainihin sulala wato shine alfa wato gudan ne kenan sun matabuwa sannan ubangiji da Allah ya daidaita shi ya annabi adam kenan ake magana wanda aka halitta daga tabodin wa na fa fi min ruhi ya busa masa rai ai ja'alahu hayyan hatta ba'da an kana jamadan aka san ya ce zanto mai rai sannan mai ji da gani mai tasirantuwa da al'amuran da ake iya tasirantuwa da suna zafi ko sanyi Allah ya sa ta anka ya busa masa rai to anan mun cewa Allah ya busa masa rai ma'ana ya umarci mala'ika ya busa masa rai ina ba ta amurin da shine wa nafaka fi min ruh wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar ubangiji shine ya sanya muku ji ko zurriyar adam as-sama wa nabi ma'ana as-sama wato ji daban-daban kowa da irin nasa wal absar kuma shi ya sanya muku gannai wal afida shi ya sanya muku bukata salilan ba ta kuruwan amma ga shi ba ku yi godiya akan kawo qalil a cikin larabci litirala ala nabi wani lokaci sai a ce kadan abin da ake nufi babu shine qalilan ba su surun wato kaɗan ne kuke masa godiya abin nufi babu masa godiya ma dan nan za'ida mu'akkiratun lil qilla wato karfafa kaɗan din kiti wal ma'ana Allah alladhi ja'a tanzil minhu abin da yake nufi wanda aka saukar da alqur'ani din da umarninsa kuma daga gare shi littafin yake ko wanda bai fa'ala lakum hadhihi ni'ama kullaha shine wanda ya aiwatar da waɗannan ni'imomi a gare ku wa ma zalika fa shukrukum lahu qalil tare da haka ka kalle daga cikin ku suke mata godiya ko kuma godiya da kuke yi dan kadan wala tantafituna ilaiha ba ka duba wa ga imomin da suke kewaye da ku litafakkaru biha dan ku kala zuba tunani game da su hatta ta'rifu anna ma anzalahu Allahu ilaykum har ku gane cewa abinda Allah ya saukar muku min kitabin da littafi inda ma huwa khairul lakum alheri ne a gare ku ziyaratan alama ta kaddama lakum min ni'ami khalqikum wato dadi akan abin da ya riga ya gabata na ni'imar halittar mu alama bayyana ta'ala lakum a bisa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana dangane da ayat Allah bi ahsana kulli shay'in khalaqa wato shi ya kyautar dukkan abin da ya halicce khalaqahu kaga khalaqa da fi'li madi amma akwai kirar Allah bi ahsana kulli shay'in khalaqahu shi ne yake tawa kowanne halitta halittarsa subhanahu wa ta'ala to sai malamai suke cewa ah, to dukkan halitta kyakkyawa ta ko akwai mummuna tsakanin ku da Allah dukkan halitta kyawa ce suka ce akwai mummuna akwai kyawa domin inda an ce dukkan kyakkyawa kyakkyawa ce to ai da kyau ya da kima kenan tunda kowa yana da abu ko yana samun kima yin wani da akwai wani babu yanzu in dan mutane ilimi ne malamai ne ke ilimi zai kima in dan mutane masu kuɗi ne kuɗi za su yi kima amma wani akwai wani babu shi ke sa sai abin yi kima to kyawu ba in duk mutane suna da kyau to kenan kyau ba zama kima ba zama abin kafafa ba amma kasancewa waɗansu da aka waɗansu babu wato kaga kenan sai nuna zai zama abin abin ne shi za aka fifita mutane wajen kyau din annabi yusuf aka ba shi rabin kyau annabi sallallahu alaihi wasallam aka hada masa kyau gaba daya to kaga dukkan wani wanda ba annabi yusuf ba kenan bai kai annabi yusuf kyau ba shi kuma annabi yusuf bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba sannan kuma sauran mutane suna kaiwa su komo a tsakankanin bayan an riga an kere su to kuma a cikin mu kuma wani ya ni wani yabo ni da kaga wanda ka fita ka sani da kaga wanda yake kuma ka sani sai dai hasala ta hana ka tabbatar masa cewa kai wanda ya fi to shine sai malamai suka ce ai ba dukkan abu da kyakkyawa to da haka mai aya take nufi sai suka ce abinda aya take nufi zai ahsana kullu shay'in khalaqa ahsana bi ma'ana atkana itikani shine yin abu da nagarta yin abu da quality to Allah ya yi kowace halitta da nagarta irin tata da quality irin nata da ya dace da ita ina ba za mu yanda to a baya zanto halitta tana da kyau ko ba ta da kyau wanda kuma gargwadon yadda Allah ya kasafin kyawu din irin yadda yake kasafin mulki irin yadda yake kasafin kuɗi irin yadda yake kasafin kocin lafiya wannan kuma gargwadon yadda yake masa ina ba za mu yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun ma la yake walamma bayyana ta'ala lahum ma taqaddama min sifatihi ar-rahmaniyyah yayin da Allah ya gama wa mutane abin da ya gabata da sufofin su na rahama da yanzal qur'ani wa nuzukata al-qur'ani lahum agarisu fa badala an yaqbaluhu yu'minu bihi abada dan su karba al-qur'ani fi imani da shi kafaru bihi sai suka kafarce masa wa qalu suka rinka cewa su kafirai a idza dalalna fil ardi yanzu idan muka riddige a cikin kasa wato suna faɗin wannan ne su ba fi ma ja'a fi qur'an dan kawo wata hujja da suke ganin auren su hujja ce wasu raunana abinda alqur'ani ya kawo wani cewa zai iya wa ta kiyama sai suke kawo hujja ta su hankali a idza dalalna fil ard idan muka riddige a cikin kasa dalla ana nufin gaba ay ghibna fiha muka fako a cikin ta cikin mu ya saje da ita mun zama ka mu din ma bi asrna turaban muktalafan bi turabiha Manzama zama kasa wadda ta tafi da sauran kasa ta duniya a inna zafin a inna da fi kalbin jadid shi yanzu mu dan a sake tashin ba a wata sabuwar halitta wato alamar tambaya ce da ke kunshe da musun haka suna ganin ba za a iya tashin bi tahqiq alhamdu sai ne a idza balanna bil ardi a inna wa fi qira'atin bi tashhid thaniya wa idkhali alifin bainahuma ala al-wajhayn fil mawdi'ayn a wata qira'a ana yin tashhili har ma a shigar da alif a su wato dai suna cewa a inna lafi khalqin jadid kin za a iya tashin makaro na biyu sai Allah ce bal bal dai hum bil qa'i rabbihim kafirun su suna kafircewa ne game da gamba da ubangijin su la shubha ta yuriduna idkhalaha fi kitabil munazzal babu wata shubha da za su da suke so su shigar cikin littafin da aka saukar sun yadda gaskiya ne amma suna son su kafirce ne kawai wa inna ma aradu in kana al-ba'si hakikatan wa liqa'a rabbihim bihi ba'da al suna kokarin inkarin tashin kiyama ne da kuma musun haɗuwa da ubangiji bayan an tafi kiyama bayyana ta'ala ثم بين تعالى لهم كيفية banu الذي بنوا عليه عدم البعث لكي lahum fahm al الأحياء ko al-ihya ba'da sai ubangiji ta'ala zai ambata musu mutuwa wadda akanta suka gina rashin tashin suna ganin in sun mutu to ba za a tafi su ba to sai Allah so ya kawo musu yadda za su fahimci akwai yiwuwar bayan an mutu dan a a sake rayuwa dan adam fa kana sai Allah tafi قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وقد قل سيد سوء يتوفاكم ملك الموت wanda zai karɓi ranku shine mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wukilta gare ku bi qabdi arwahikum wajen karɓar rayukan ku ta mutu tamutuna bi anfusikum ba ku ne da kanku ba za ku mutu aw bil asbab adh-dhahirati ba kuma sanadiyar waɗansu sababba na sarari kuke mutuwa ba kamar a ce ambaliyar ruwa kamar gobara hadarin mota hadarin jirgi kamata su nuna kamar yadda kuke zato hatta يقبض arwahukum ملك الموت حتى يقبض arwahakum ملك الموت حتى sai mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ranku min al mala'ika daga cikin mala'iku wa huwa shine yadda ba ya faɗa azra'il haka wani hadisi ya nuna cewa mala'ikan mutuwa sunan ta azra'il sai da hadisi ne da'if an gane ko ingantaccen hadisi ya nuna mala'ikan mutuwa yadda aya nan take malakul mauti haka hadisi ya faɗa an fahimta ko wani dogon hadisi da ke cikin sunan na Abu Dawud wanda manzo Allah ke faɗin yadda ake karɓar rai na mummuni da kuma yadda ake karban ran kafiri yace hatta ya atiyahu malakul maut ko hatta ya ji a malakul maut har mala'ikan mutuwa ya zo ba tare da bayyana sunanka ba ba ya da wani suna sai malakul maut kamar yadda yake aya haka yake hadisi ina fata an bayyana malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan ku ila rabbikum zuwa ga ku? ne turja'una wato za a maishe ku ai a haya za a maishe ku kuna da rai sallamtum annakum la ta'rifuna kayfa tamutun kun sallama cewa ba ba ku san yaya za ku mutu ba to fa sallimu laman irin ayyukan da ya nemi ku yi cikin littafin da ya saukar zuwa gare an fahimta ku nan wurin Allah ta kule tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum a wata ayar Allah ya nuna shi da kansa yake karɓar rai Allah ya tawaffal an mutu Allah mai wannan ya kokari ta Allah ya tawaffal an mutu Allah yake karɓar rai lokacin mutuwarsa a wata ayar ya nuna mala'iku da suke karba da yawa ba wai mala'ika dai ba hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna la yufarritun kaga rusul ana aidan ina rasul adadi ne mala'iku ke innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fi rusulina kuntum فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هذا من sai malamin suka ce ba karo da juna tsakanin ayoyin ayar da ke nuna mala'ikan mutuwa ke karba saboda shi ne majibancin da Allah ya sa dan ya zo ya dauka allazi wukila bikum ke shi aka hukunta kan ayar da ke nuna Allah ne ma'ana saboda mala'ikan yana yi ne sakamakon umarnin Allah Allah ne ya umarce shi kuma shi ya ba shi kudura da ikon iya zare rai din da Allah bai ba shi ba zai iya zare wa. ayar da ke nuna mala'iku ne da yawa eh su iya rakiya ne sauran amma shi ne zare ran guda ɗaya ne Ka kaga tunda sun rako shi sai a ce su duka amma da shi kadai ke darewa sai a ce shi kadai tun da umarnin Allah ne ko sai a ce Allah ne ke yi ayoyin duk gaba ɗaya kowace ta karkasa yadda hikimomin menene ababen da suka taru wajen zare yin gaskin dan adam umarnin Allah rakiyar adadi na mala'iku zaro rai ɗin ta hanyar wa mala'ikan da ke karɓar rai sai sa ayoyin da suke magana akan dukan abubuwan ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربك Allah ce walau tara inda a ce zaka hango kai da ake magana da kai kai mai sauraron alqur'ani ina ma zaka zaka zira ido ka gano izinin mujrimuna yayin da masu laifi ko kafirai na ki su rubutu inda rabbihim sun sadda kawunan su a gaban ubangiji ay mudaafiha sun fadda kai kasa haya'an dan kunya kunya irin ta lahira wa nadamatan da nadama kan abin da suka yi da sakacin da suka yi ya kuluna suna masu cewa rabbana absarna ya ubangiji a yanzu kan mun ga ma an karna irin abin da da muke musun sa min alba'ati na cewa za a tafi kiyama wa sami'na sannan mun ji minka daga gare ka tasdiqar rusuli a yanzu kan zuwa da kai da tashin kiyama din nan ka gaskata manzannin ka ne cikin abin da suka faɗa shi ma ka zabna fa cikin abin da da mu mun kare ta su akai da haka farbi ina na amal salih ya ubangiji kamar yadda mu duniya mana mu je mu gyara wadansu ayyuka mu aika ayyuka na gari inna muslimun lalle mun wace ke ne abinda kafirai za su faɗa kai yasa babu wanda zai shiga wuta ba sai shi da kansa ya tabbatar ita ce ta fitancanta a gare shi asmi bihim wa absir yawma yatuna lakin az-zalimuna al-yawm yuzalimu bihim wato za ka yi mamakin jinsu za ka yi mamakin ganinsu a ranar da kiyama za ta wato za su zama masu ji masu gani sai sun duka duk abin da manzanni suka faɗa duk abin da masu da'awar da suke jaddada da da'awa ta manzanci suka faɗa sai sun duka su a gaban Allah cewa wallahi gaskiya suka faɗa amma wannan gaskatawar a daidai lokacin da ba ta da amfani dan za a ce da me wannan mujallal da kada kuntu fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka bi taqaka fa dhakaruka al-yawma hadith da kana cikin gafala da rakkanwa ana faɗa ma kana kaitawa kana wasa kamar da abin abin yau ijili amma a yau an yaye hijabi da yanar da ke kan idanka ganin ka ya zama mai kaifi sai ne babbar farukal yau mahadis dan adam zai yi ta kai da lokacin da zai ta kai bayan za su nemi ina ma a mai da su gidan duniya don su gyara rabbana abasarna wa salina farjina na amal salihan inna mumkin la'alli amalu salihan fi ma tarak mai yawa zan je aikata wani aikin nagari da an mai da ni ubangiji zai hana ki ba za a mai da su ba wadda dole adu liman zuwa in ma an mai da su za su sake maimaita barnar da suka yi Allah ya riga ya sani a cikin ilimin gaidon sa dawo da su ba za su yi musu amfani ba da haka ba za a dawo da su da haka ya kuma duk wanda ya zo azi duk wanda ya ji takawa ta gaskiya kada ya bari rudin mai rudo ya hana su karban gaskiya kuma kada ya bari dadewa akan barna ya dauka dadewar ya mayar da barnar ta zama gaskiya yau ne ta gaskiya sai ya hakura da wannan barnar kada ya bari cewa ai iyayenmu da kakanninmu da suka mutu suna kaza yanzu kenan sun yi laifi yanzu kenan halaka ku ne su sai su samu uzuri a wajen ubangiji dan kila wa'azi bai je musu ba irin yadda ya je maka ba su samu ta kwakwalwar hujja na barin abin da suka mutu a akai ba irin yadda kai yanzu hujja ta bayyana a gare ka da haka idan ka kafe akan abin da suka rayu ce wajen na aba ana kaza kai fa'alun su sai su samu uzuri a ranar tashin kiyama su shiga aljanna kai kuma baka da uzuri yanzu to kuma ka ga ita ce wuta an kai wa'azi ya zo maka gaskiya ta yana gare ka kai abin da rage kana son ka gane al'ada kana son ka gane al'adar garin ku al'adar kabilan al'adar gidan ku kai a gidan ku haka ake da haka ba za ka fasa wannan shine shirme abin da yake daidai shine Allah ya ce manzon Allah ya ce ita kadai ce hujja ita kadai ce hujja cikin addini amma mun samu iyaye da kakanni wannan ba hujja ba ce farjina na amal salihan inna muqinun haka za su ce wai a bayar da su su yi aiki na gari sai Allah ce walau ila la ataina kullu nafsin hudaha inda mun inda mun so inda mun ga dama la ataina kullu nafsin hudaha da mun bai kowace rai kireta fa tahtadi bil imani wa ta'ati da bi yin ta hanyar imani da da'a bi ikhtiyari minha ta hanyar zabin ta da kanta idlaidin walakin hatta alqawlu minni sai dai kuma kalma ta riga ta tabbata daga bangare na cewa la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in wallahi sai na tuka jahannama da mutane da aljannu ajma'in gaba daya ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ya ga dama da sai kowa shirya amma cikin ganin dama sai ya shirye da waɗansu cikin ganin dama sai ya halakar da waɗansu wanda ya shirye da su falala su daga gare shi dan ba wani abu suka yi masa ba waɗanda ya halakar da su bai zalunce su ba adalci ya masa dan su halitta sa ne mallakar sa idan ka sarrafa mallakar ka cikin abin da ka ga dama ba wani zargi kai ce dan me ina fata fahimta yanzu ko kuma kai gida kai karamar kofa ko babba sai wani zo sai dan mai kai babba ko dan mai kai karama dan damar ka ne kai dogon ka da ko gajera sai wani sai dan me dan damar ka ne to mallakar ka da kulofin ka ai bai kai mallakar al bai kai mallakar Allah da halittun ka dan kai wannan mallakar da baka da kulofin yanzu ka samu kuma ka iya sawa amma halittun gaba ɗaya mallakar Allah ne ba yanda za a yi wani ya kwace masa wata matsala ya fita daga ba mallakar sa bai koma mallakar wani cikin mutane ba zai yi ba amma tare da haka cikin mallakar suna yin abin da dama ko ba wanda zai ce kai zalunci idan Allah ya ya abin da dama cikin halittar sai ya ya zalunci ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya karfin yin zalunci inna Allah na yuzlimu an-nas shay'a walakin an-nas anfusuhum yuzlimun baya zalunta kowa mutane ne ke zalunta kawunan su dan haka yake la anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih muslim ina jin ya zo ma cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba da labarin ce in ce da aka yi tsakanin wuta da aljanna aljanna ta ce ne ba mai shiga cikina kai talakawa masu karamin karfi wata ko take ni kam wanda suke za su shiga cikina su ne mawadata da masu mulki da azzaliman masu mulki ya handama da babakire da sace duke jama'a jahannama ta ce su ne a cikin sai Allah ya biyu sai sai ce ke aljanna a rahama ta ce usibu biki man da ke ne zan isar da rahamar ga wanda na ga dama ke ko wuta azaba ta ke ko oh, azibu biki man asha da ke zan yi azaba ga wanda daga dama wani kilai kuma alayya milkuha ko wata ɗaya daga cikin ku sai na tuka ta zan tuka aljanna dan kuma tuka ta haka wani gini da kuke da ya bayyana cikin hadisi wanda ke hadisi da kudu ina ba da fahimta wato kaga maganar cewa wuta kawai za a tuka ba da aljanna ba idan mutum ya faɗa wannan maganar sai in ya dogara da aya kadai baya hadawa da hadisi amma in ya bi hadisi zai samu Allah ya alƙawarin zai cika aljanna ya alƙawarin kuma zai cika wuta wuta za a yi ta jefawa a cikinta a yi ta jefawa a cikinta sannan aljanna kuma ubangiji zai halitta sababbin halittu da za a sa to shine waɗansu mata da suke mun tambaya wata rana a cikin karatu suka ce ana ta magana ana cewa za a baiwa mazaje mata za a baiwa mazaje mata to su kuma mata yan ba <laughs> za a ba su maza ko ba za a ba su ba da sauransu to wata kuma ta ta musu musulmin aure ba an ce idan kin taɓa yin aure mijin ki ne idan kun shiga aljanna shine miji in kin yi aure da yawa daya biyu uku hudu kuma dukkan su musulmi to na karshen shine mijin ki aljanna wannan haka nufin hadisi ya nuna daga manzon sallallahu alaihi wasallam sun kisa ta wanda ba su taɓa yin aure ba ta mutu ko kuma ta mutu ba auren ko kaza ko kaza to sai na fage da wannan hadisin cewa dai za a samu dan sababbin halitta ina kin ga anan zaki samu da banki kenan kin san dai azancin Allah ba zai kyale ki miki gauranci cikin aljanna Allah ya bi karban haka subhanahu wa ta'ala sai Allah ce fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha za a ce da in ka fazuku bima nasitum ku dan dani azaba bima nasitum saboda abin da kuka bari na umarnin ubangiji ba bima nasitum wa saboda abin da kuka manta ba dai idan mutum ya mantuwa ai ba a kama zarafin mantuwa rabbana la tu'athirna inna sina aw akhtana ai mantuwa ba a kama mutum da ita amma bima nasitum bima na bima tarakta an-nisyanu anan gurbi ma'ana na at-tark wato barin abu da ganganci shine an bima da sai wato kudin da azaba saboda barin ku imani barin ku alqur'ani barin ku ayyuka da gaskiya ai bi tarki kuma imani biki kun bar yin imani da wannan rana shine bima da sai da za a yau kuma azaba inna nasinakum mu ma yau zamu kyale ku cikin azaba kaga ai Allah baya mantuwa qala ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa in zaka ce inna nasinakum mu ma zamu manta da ma'ana sai dai mu ma zamu bar zamu bar ku a cikin azaba ai taraknakum bil azab wa zuqu azab al kulli bima kuntum ta'malun ko dan dan azaba ta dawwama a cikin wuta sakamakon irin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato ainihin na kafirci da kuma fajirci ya yan uwa lokaci ya riga ya ga ta haka sai mu dakata nan abinda muka fada game daidai Allah ya ba mu wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta tambayoyin da kuka yi babu wata take da alaka da karatu ne duka su da a nan wurin kawai tambaya daya daga cikin su zan an sa ita mai tambayar da ke samu ya hukuncin tashi da ake yi tsaye don girmama wani babba sun ya halatta ko bai halatta zance mafi inganci bai halatta ba tashi tsaye don girmama wani babba bai halatta ba mutum ya tashi tsaye don girmama wani babba Anas dan ya yace babu wani mutum da sahabbai suke girmama shi ko mutane suke girmama shi irin yadda sahabban manzo Allah suke girmama manzo Allah amma tare da haka in sun ga ya taho ba sa take tsaye dan sun san baya san haka ko manzo Allah da kansa yake cewa man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu an nar duk wanda yake san idan ya taho mutane su miƙe tsaye dan shi to ya zabi ya nemi wurin zaman sa a cikin mutane saboda haka magana ce mai hadarin gaske amma idan kai zaka cutu in baka tashi din ba sai ka tashi dan zaka cutu saboda a makaranta ko a wani wuri da in dai ka tabbatar zaka cutu a addinance ko a duniyance sai ka tashi to kana da uzuri a wajen ubangiji amma matukar ba za ka cutu ba to ka tsaya ka kafe ka ki tashi shine daidai dan ke dace da koyarwar addini ina ga abin da zan faɗa mana shine kaɗan daga cikin abin da na faɗa na zuwa cikin hudu ta juma'a a hakikanin gaskiya haɗari yana fuskantar mu al'ummar musulmi na wannan ƙasa haɗari mai yawan tun daga lokacin da aka zo wannan jamhuriya ta biyu zuwa yau kowa ya san al'amuran musulmai ci baya suke tsawon al'amura na kasuwanci al'amura na siyasa al'amura na zamantakewa ko al'amura da suka shafi ilimi duk ci baya suke ba wani abin da zaka ce wato ci gaba yayi idan ka kalli mataki na musulmi gaba ɗaya a matsayin su na Najeriya kar ka ɗauki wani bangare ɗaya ko wata ƙasa ɗaya ko wata jiha ɗaya ko wata kalmar hukuma da aka ɗan samu wani ci gaba sai ka samu inda aka samu ci bayan da ya wuce wannan ci gaban da aka samu a can wurin in da mun kalli waɗannan al'amura guda hudu duk ci bayan muke samu sanin mu ne ba mu manta ba a wannan jamhuriya ta uku aka yi kone-kone na muhimman kasuwanni a garurukan musulmi babbar kasuwa ta Jos kasuwa ta Galadima Road a nan Kano kasuwar magani a Kaduna kasuwanni daban-daban inda aka tunna musu sa da gangan da niyya dan a kassar musulmi ta fuskar tsan arziki kuma sanin mu ne irin yadda aka zaga kamfanoni da dama suka rufe daga nan Kano suka koma waɗansu kasashe suka koma waɗansu jihohi dan dai a karya tattalin arzikin sai da aka ce wani kamfani ya rufe ya koma wata jiha abin ke adadin mutanen da suke aiki da sayan asalin wannan jiha yanzu a can gudun ba za a koma da su ba tunda a can ma akwai yan jiha da suke zana idan kamfani ya jinsa mai an kasara mata wannan fuska mai yawan gaske bayan mutanen mu da aka kasara ta fuskar kwangila irin wanda suka dogara da kwangila wajen gudanar da harkokin rayuwarsu musamman ga kashin gwamnatin tarayya a hakikanin gaskiya ci baya ta tattalin arzikin da aka samu ba kankani ba ne. gaba ɗaya kudin ƙasar nan sun koma hannun waɗansu tsararrun mutane yan ba waɗanda suke aiki a gwamnati suke tasa da rashin gaskiya ba in dai kasuwanci ne ake a hakikanin gaskiya shi bayan da ke cikin kasuwanci da kokarin karya mutanen mu da gangan da kasara kasuwancin mu na abin da nan su ta ko dan so tambaye suka wuce baya da wani babban jami'in kwastam a jihar Borno kusan sun da ya karya muhimman yan kasuwa a jihar Borno musamman tsakiyar yan kasuwan da suke dogara wajen su nan Kano ko su je kwatano ko ina ne su kawo kayan su sai je kana daidai shiga Borno an kwace musu kuɗi na miliyoyin na da gangan dan a an yi irin wannan a Kano ko waɗansu kasuwanni to duka waɗannan ababai da suke faruwa kuma har yanzu ci gaba take ko mutane mu basa sa ci baya ta fuskar ilimi kuwa sanin kowa ne ka duba muhimman jami'o'in mu da muke ci Zaria Kaduna Maiduguri Sokoto ka duba muhimman kwalejoji na gwamnatin zaria tun daga Kaduna Polytechnic zuwa ne College of Education a ko ina suke na gwamnatin zaria Polytechnic a ko ina suke da gwamnatin Zaria. a nan cikin kasashen mu na musulmi sai ka samu cewa tsakanin malamai na makarantar da ɗalibai na makarantar ka san kirista kullum ya fi namu yawa amma cikin ɗalibai da ko cikin malamai a garin ka ma za a yi a garin ka za a yi kula da education ta gwamnatin tarayya a garin ka kuma lecturers na wani wuri sun fi naka yawa to kai idan ka je garin su fa a garin ka ɗaliban sun fi naka yawa idan ka je garin su fa sunan su sun cika su kuma sun zo sun cike namu duk waɗannan matsaloli ne da muke gani da wahalhalu na rayuwa da aka jefa mutane to sannan kuma sai aka zo wanda ake kokarin tattaunawa akan makomar Najeriya kan taro na kasa wanda za a gyara constitution ko za a yi eh, bita na abubuwan da suka shafi siyasa ya za a yi za a yi muna ji muna gani mutanen mu suna gani yadda ka san da ba yadda ka san an cire hankali daga cikin zukatan mu in ba yan kaɗan tsararru da suke magana ba duk wanda ya kamata magana ya yi shiru amma muna ji muna gani a cikin mutane 382 waɗanda aka gabatar da sunansu a jaridu mutum 165 ne musulmai 217 kirista ma'ana adadin kirista ya fi mu da mutum 61 inda duk musulmin da suka je su goyi bayan musulunci da shari'a musulunci ta wannan kiristan da sun fi su majority kan dukkan wata shawara da za a gabatar a wurin ka ɗauki jihohi irin jihar Edo da Ondo da Ikiti waɗanda ka san musulmi a ciki 30 ne zuwa 35 cikin 100 amma babu mutum ɗaya wakili da aka ɗauko musulmi daga cikin wannan jihohin dan ya wakilci al'ummar wajen ka ɗauki jiha ta Sanaba State wanda take da kasan musulmi kungiyar kan mata yadda musulmi sun kai 60% a Sanaba State amma wakilan da aka tura daga jihar mutum shida guda biyu ne musulmai hudu kirista cikin mutum arba'in da shida da shi shugaban kasa ya zaɓa da kansa daga kudu da arewa na Najeriya mutum goma sha bakwai ne musulmai mutum ashirin da tara kirista kuma idan ka zo ka bi kungiyoyi daban-daban da waɗansu cibiyoyi masu zaman kansu ko na mai menene ka ɗauki malaman jami'a a duk fatin Najeriya mutum shirya ne aka ɗauka guda biyu musulmi hudu kirista daga lebo mutum shirya aka ɗauka biyu musulmi hudu kirista Nigeria Employers Consultative Association mutum shida ɗaya musulmi biyar Kirista ƙungiyoyin mata mutum shida biyu musulmi hudu Kirista wata ƙungiya na Nasima mutum shida biyu musulmi hudu Kirista political parties wato jam'iyyar siyasa mutum sha takwas bakwai musulmi sha ɗaya Kirista civil societies mutum shida biyu musulmi hudu Kirista social and cultural groups mutum sha shida hudu musulmi mutum goma sha biyu kirista physical talent mutum uku biyu kirista ɗaya musulmi ƙungiyar yan jarida ta Najeriya gaba ɗaya mutum uku aka ɗauka kuma dukkan su kirista TUC mutum uku a mutum biyu dukkan su biyu kirista sarakunan gargajiya mutum shida aka ɗauka a faɗin Najeriya gaba ɗaya biyu musulmi hudu kirista wanda za su gilta Abuja mutum uku biyu kirista ɗaya musulmi jami'an gwamnati da suka yi ritaya mutum biyu gaba ɗaya biyu kirista jami'an soja da suka yi ritaya mutum uku aka ɗauka biyu kirista ɗaya mutum wannan fa ne abinda aka yi kuma haka za a ci sanokoman Najeriya kuma kowa ya zara ido kuma yanzu sai ka ce ba hankali kuma sai ka ce ba demokuraɗiyya ake jihar Kano tana da mutanen da sun kai miliyan goma sha biyu jihar Bayelsa ba su kai miliyan biyu ba har yanzu miliyan ɗaya ne da ba. abu amma yadda kano take da wakilcin mutum shida haka bayan su take da wakilcin mutum shida ina batun demokarasi a yana gudu babu ya kamata in bayansa ta samu mutum shida tana da mutum miliyan biyu kaddara mutum miliyan biyu bai ta kano tana da miliyan goma sha biyu sai ta samu wannan shida ɗin so nawa so shida su ne za su ke su za kano kan duke mutum talatin da shida in demokarasi da kiki to amma duk an zura ido gwamnonin ba su ce komai ba manya-manyan sarakuna ba su ce komai ba manya-manyan masu faɗa aji ba su ce komai ba kowa ya zura ido kawai yi shiru kuma kun ga dai da aka bude da ranar litinin da wuce a wulakance musulmai a wulakance a wulakance aka bude dan addu'a kristan aka tashi ana yi kowa sai da kira guda har wasu daga cikin musulmai sun kira guda amma lokacin da limamin abuja yake addu'a su kristan ko ma kuna shawo su a wulakance kuma sun yi wannan ne a gode ranar litinin a ga daga nan zuwa sati me za ku yi me za ku ce in kuka yi shiru cikin sai a ce ba da an gama sun ku da yaki tunda an nuna gaba ɗaya nation waye kowa ya zama me aka yi to kuma wani musu kuka yi wata kafewa kuka yi su wane ne masu faɗan a cikin ku a ji wanda suka yi wata magana ta zuwa gani to wannan shine kaskanci da al'umma za su shiga ciki idan har muka yadda wannan taro aka yi to wallahi mun sayo wa kan mu kaskanci a wannan kasa kaskanci na gaske ina amfanin majority din ma Najeriya to wace dole ta an yi Najeriya inda ta akai sai ka mutu kana dan Najeriya zaka shiga aljanna to shine sai mu tsaya muna tarkici kar kasa ta yage to amma menene wani special treatment za a yi maka dan je lahira kana dan Najeriya kawai a Najeriya sai ka je lahira mutane sun kafe an aiwa kasar gata aiwa demokrasi gata waɗansu mara samun ba san abin da suke ba wai aiwa Najeriya gata aiwa demokrasi gata demokrasiyar banza ai mata gata musulunci ya kawo hala musulmai a gaskance a hakikalin gaskiya ba za mu iya fuskantar wannan kalubale ba sai mun samu tsayayyun mutane da za su wakilce mu kuma su waɗannan mutane da wakilci ke kansu su riga sun san kansu in ba su fito suka yi wakilcin nan ba mutane za su fito su wakilci kansu da kansu dan duk wanda ya zai kankanta to zai ce dare mutu da ya ga ta kankanta Cote d'Ivoire, Ivory Coast, tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowace ƙasa zaman lafiya a tarihin duniya, tana kuma Afirka. Amma shekara uku da wuce ga abin da ƙasar ta ciki. Musulman da ke Cote d'Ivoire, yawan su da fasantis ɗin su, kasan su cikin ɗari, bai kai yawan Najeriya da fasantis ɗin da musulman Najeriya suke da cikin ɗari ba. amma da sai an kaskantar da su ana nema a wulakantar da su yanzu kasar ta rabu gida biyu a suna ne take kasa daya amma har yanzu arewacin kasan mai rinjali musulmi cikin gashin kansu suke sun yanke daga gwamnatin tarayya sojojin faransa na kasar ba yadda aka iya da su sun tsaya kasar an ba ta makaman sun yi bala'i ba yadda aka yi an tsaya yanzu kasar a gida biyu take tsakanin kudu na arna da kirista da arewa ta musulmi ko fasantin insu bai kai na mai yawa ba amma Allah kalli baiwa kuna da tsayayyun mutane irin wanda ba mu da su suna da mutanen da suke da commitment wanda ba mu da su sannan ɗaiɗaikun mutane sun san abin da suke sun san ciwon kansu ba wanda za a gallawa mari a kuncin dama bane bai ce Allah ya isa idan an jima ya sake bada nago a mari ce Allah ya isa lokacin Allah ya isa ya riga ya wuce kawai ka faɗa Allah ya isa kai shiru wallahi ya riga ya wuce ba za ka rayu a duniyar nan ba sai in kana da wani nau'i na karfi kuma ka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace amma dan za mu tsaya mu kaskanta wannan ko shine halin da muke da haka ya zama wajibi mu san kanmu mu ga irin kalubalen da yake fuskanta abin ta kai ba wanda ya kamata ya tsaya irin gwamnoni wallahi ba wanda ya kamata irin gwamnoni ya kamata su tsaya amma abin da suke kallo shine kila abin da Obasanjo zai ce musu idan aka yi amendment in constitution za a yi tazarce ni da ku za mu yi tazarce zai iya faɗa musu wannan cin hanci na magana su kuma duk wanda za a ce maka wani dattijo a arewa ko mai faɗa ji za a ce to ko ko a bashi minista ko kuma in yayi minista yayi minista tun yana ɗan shekara 20 ke minista har ya tsufa ya gina minista a ce to ya kawo ɗansa ko ƙaninsa amma dai shi wanda yake son a bashi wani business a bashi kuma dai yake wallahi idan muka kyale al'amuran suka tafi haka yadda al'ummar musulmi suka zama a kamar haka zamu koma a Najeriya mu duba mu ga yadda Ahmad Ahijo yake kamaru mu duba yadda musulmai suke a kamaru lokacin Ahmad Ahijo mu duba mu ga yadda Ahmad Ahijo ya jawo shugaban kasar nan kamar mai ci yanzu a matsayin yaron sa ya dora shi da kansa yana ganin zai sarrafa shi yadda yake so mu duba mu ga bayan ya hau shugabancin kasar gawar Ahmad Ahijo ma ya hana a shigo da ita kamaru duk wani musulmi da yake soja ko sanda sai da ya kore su aka bai da musulmi baya shekara 20 mai zuwa ratan da aka yi wa musulmi yanzu aka bar ta kowace fuska rata ne na shekara talatin ko shekara hamsin billahi la ilaha illa lawa idan muka kyale haka za ta faru a Najeriya a hanyar da aka kama kenan hanyar da aka kama kenan duk wanda ya kamata yi magana ya yi shiru ya magana yana jin tsoro ka rasa ma yake jin tsoro ba da yana jin tsoron mutane ba jin tsoron Allah ko an ba shi kuɗi ya yi shiru shine halin da muke ciki daidai lokacin da aka ce ai wannan ba aka fito da wannan in a arewa gwamnoni ba za su taru da sunan gwamnonin arewa to su taru da sunan musulunci ba a arewa din nan gwamnoni sha tara uku da kawai kirista gwamnan jihar taraba da jihar adamawa da jihar benue ok guda hudu kenan da jihar plateau waɗannan guda hudu ba su kaɗai ne kirista a cikin gwamnonin sha tara sha biyar su gwamnonin musulmi sha biyu officially an yadda cewa gwamno eh, wato jihohi na shari'a to amma abin da kake da bakin ciki a cikin nan kadin da musulmi aka samu da aka masa fallasar da yawa wani kudin mutane cikin wannan shekaru biyar abin da ya kai biliyan ashirin ya je ya sai kasaitaccen gida a wata kasa daga cikin kasashen asiya a wata babbar unguwa ta manyan mutane ta kasar ya ɗauki iyalinsa baya kasashen sai dai zuwa hudu najeriya wannan rashin mutunci wani irin rashin mutunci da wannan a cikin su wanda ko taron gwamnati ta tar ake wa ba za a yi tawa za su sallar da biyu sai da su rinka tashi da dare da daidai wani sai za fitsari kunya yake sai zan je sallah wani zan je fitsari wannan su ne za su kince ka kaɗan ne daga cikin su tsayayyun kaɗan amma galibin su ba za su iya tsayawa ba ba za su iya fuskantar rikicin ba wannan shine halin da muke to balantana kuma ka zo kan iyayen masarakuna su ma kaɗan ne daga cikin su tsayayyun sauran ba za su iya tsayawa ba ba za su iya rikicin ba kuma ya kamata su yi shi ba dan a hakikanin gaskiya ya kamata su yi rikici ko don su kare gidajensu su yi rikici ko don su kare abin da suka mallaka ko ba dan Allah ba su yi don su kare gidajensu ko abin da suka mallaka amma in ba haka ba lokacin da kasar za su rikice su ne suke da abin kodawa ko abin sacewa ko abin rusawa ko abin lalatawa ko abin kwacewa talakawan da kuka jefa cikin wahala dama sun cikin wahala tun tuni cikin wahala suke kamar abdullahi dan mas'ud ne lokacin da wani dan giya ya mutu sallan asubahi ya raka'a hudu ya wayo ya ce in kara muku sai da ba tun da kake kari muku wani kari kuma zaka yi wani sabo tun da za ka yi kari yake talakawa da matan cikin wahala take cikin da halin kankanin ta take saboda ka ƴan uwa na kawo mana hoton wannan dan musamman matsalar da muke ciki ko ban kawo mana ba dan mu karaya ko dan mu samu kanmu cikin damuwa wallahi gurgudan yadda za mu tsaya gurgudan yadda Allah zai taimake mu ka'idar ubangiji ita ce in tansurullahi yansurku in kun tsaya da gaske za ku yi addini mai kankantar ku mai rashin kirfin ku mai rashin yawan ku za ku ci nasara amma idan kuka bayar da kai gori ya hau wallahi za ku zama bayi kuna ji kuna ina ma za a samu wanda zai karanta a kunan mu tarihi na baya ta suna andalus suna kasar spain mutanen da suka samu mulki suka samu daula suka samu wadata suka yi ta bukatar duniya suka yi ta fasikanci da fajirci irin yadda suka gara suka yi ta gaba da junansu sai arne ya nemo wani sarkin ya zuta shi akan ya yaki dan uwansa ya ba shi tsarin sojoji ba da tsarin kuɗi ya je karkace sai arna su ja wannan su zuga shi yi gaba da wannan su ja wannan su hada shi rigima da wannan su ja wannan su hada shi fada da wannan yanzu Allah kar kai mamaki yadda sun karanci nafsiya din sun karanci komai na ma'arnan nan sama da yadda muke tsammani sun san cewa babu wani gidan sarauta a arewa babu wata masarauta da ba gidan sarauta biyu ko uku bane ba a cikin wannan masarautar kuma dai ɗaya ku take ci yanzu sauran suna nan suna Allah Allah ɗayan gidan ya faɗi dan su gidan sai kama kuma za su iya yin alkawali ga sarkin da yake ci ko sarkin da yake son gidan a samu sarauta a shirin suke ci wannan cewa in ka goya mana baya kan ajiyar mu ko dai za mu barka akan sarautar ka ko za mu bar sarauta a gidanka ko in ba shi da akai ba a ce za mu kwace sarauta daga gidan wani ta dawo gidan wallahi za su iya yin wannan irin abin da aka kai a andalus kenan sai ga mutanen da suke sarauta a jiya sarki da kai ana kada masa kararrawa a kasuwar sayar da bayi tarihi ne ake wannan ba ta tsuniya ba abul baka al andalusi zo yana risa yana bayyana takaicin abin da yadda ya faru likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yuzarra bi tibil aishi insanu hiya al umuru kama shahatuha duwalun man sarrafu zamanun sa'atu azmanu wa hadhihi ad-daru la tabqa ala ahadin ولا يدوم Laha? أمر Laha شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكالل وتيجان وأين ما هذا هو قارون من ذهب وأين أوس وشداد وقهطان قضى على كل أمر لا مرد له حتى مضى وكأن الأمر ما كان وكان ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الزيت والسرار suka zama tarihi suka zama kamar labari abinda ake hira da shi manyan manyan masallatai yau sun zama wurin da yan yawon shakatawa take zuwa a nuna musu cewa an taɓa yin sallah a nan shekara ɗari biyar baya ko shekara ɗari shida baya ko wani abu makamancin sun zama gidajen tarihi manyan manyan masallaci da asumiya an kyale asumiya da yadda take amma an sa kadan rawa ya zama toci a andalus musulun gurin kuna da kuɗi ku je ku kalla mutanen mu ba sa kalla irin wannan hakikanin gaskiya abin da ya rage muku na shekaru ya kamata ku yi amfani da shi shekarun da suka wuce a baya ina jin duk wanda aka ce za a maimaita musu shi cikin manya manyan shugabannin mu shi da kanshi yake baya su dai da aka maimaita musu su bai da amfani a wuri ya kalli cikin shi yadda yake a yau ya kalli cikin sai yadda yake shekaru 30 da suka wuce baya ya dauko hotonsa na baya yana dan shekara 25 26 30 ya kuma kalli hotonsa na yau ko da kansa yau ya tsaya a gaban da sun biro kalli kansa ya ga tamoji tamojin da ke cikin fuskar da canjawar yanayinsa ya kalli kansa ya ga zai iya kirga adadin furfurar da ke kansa ya kalli hotonsa ne yana saurayi lokacin da ake siko morocco ya kuma kalli hotonsa na yanzu bayan ya yi sanko ya ta cewa waɗancan kwanakin da suka wuce za su dawo duk mai hankali ya kamata ya wa kansa wannan kiyamun lailin da wannan maganganun akwai daɗi akwai ba daɗi ka ga wani mutumin da kake ganin bai isa ba ya faɗa maka magana amma kuma kai ka jawo wa kanka abin da ka koɗa ne za a yanka ka da duk wanda yake ganin ya kai mutuncin da bai kamata a ce masa kaza ba aka faɗa masa to ya kamata ya yi tunani mene aka faɗa min kaza me zan yi kuma a daina faɗa amma idan sai dan ya so ya maka hudu ba idan makaryata masu tumatanci suka so su maka hudu ba sun sai an raina ka an ci mutuncin ka an yi maka habai kamar kai mai mukami iri kaza mai matsayi iri kaza wanda ka fito daga gida iri kaza sai ka rinka kwatanta matsayinka wani lokacin da matsayin wanda ya magana gidanka da gidan wanda ya magana shekarunka da shekarun wanda ya magana kudinka da kudin wanda ya magana to wannan sai ka ga in baka yi hankali ba sai dan ya tana fara kanka wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha ويملك الارض والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد mai wata yaga izza da buwaya da ji da isa ta kama ka to ali za a cewa kaza wallahi tallahi dan wannan tunanin ya zo maka kai istighfari ka nemi tsari Allah ya ya tsare ka daga zuciyarka ka kalli abin ta kowane irin abu ya zo mai hankali yana duban shi ne ta bangarori guda biyu abu kaza ya faru me ya haifar da shi sannan yanzu da ya faru wani irin abu ya kamata in yi idan ban yi abin ba me zai kara faruwa nan gaba daidai lokacin da aka zo ana cewa a kawo zo ya san abin da yake yi ya san kasan nan yana da abokanai yan arewa da ne wane ne wane ne a wannan lokacin duk mun yi hudubobin juma'a muka kuma faɗa mutane muka bada misali da Ahmad Ahijo abin da duk muka faɗa waɗansu suka cewa yara ne musa abin da suke ba mara kunya ne sun hauka mambari suna faɗa mutane gara ba daidai ba abin da duk muka faɗa Obasanjo ya yi wanda ya ninka wanda muka faɗa a wancan lokacin duk kasar ɗin na hudu juma'a suna da a neme su aji ba abin da bai faɗa ba kafin a wannan lokacin cewa ba akwai illa a cikin wannan abu akwai matsala a cikin wannan abu amma ga halin da muka samu kamar wato mun samu dama mun yin amfani da ita damar mulki damar sarauta damar shugabanci muka kin amfani da ita shekara ashirin aka yi musulmi suke mulki tun shekarar 1979 lokacin da shaga aka rantsar da shagari zuwa har shekarar 1999 lokacin da abdulsalam abubakar ya biya obasanjo gaba ɗaya waɗannan shekarun waya mulki najeriya musulmi shonikan gwamnatin da ƙwarya da aka ce wani tsorin tsofano ne dama da haka kar ma kai lissafin so ne kan a cikin shugabanci a wannan lokacin ka lissafa shekaru ka gani shekaru ashirin shekaru ashirin sun musulmi suka yi suna bai me aka yi ba za mu ce dukkan su musulmi komai ba ba za mu ce dukkan su sarge suka yi ba a hakikanin gaskiya barnar Najeriya ka sauran musulman Najeriya bangarori da yake masu yawa alal misali a cikin wannan mulkin da aka yi da tsakanin mulkin baban gida da abacha an bai wa jama'a sunan islam filaye dankara dankara a abuja sun kai fili sittin ya zuwa yau babu fili guda ɗaya da jama'a sunan islam ta gina a cikin sittin din waɗansu daga cikin shugabannin jama'a sunan islam sun sayar da sauran sun zuba kuɗin aljihunsu yanzu ba su fi guda talatin ba talatin ɗin kuma ba su san ma waye a ciki ba kuma a ina ciki ba kaga akwai dama kenan da aka samu aka ce amfani ne ka duba ka ganin shekarun ba shekaru ashirin ana mulki ko me kake so ka gina cikin shekara ashirin da za ka iya kafa mutane ka kafuwar da wato idan wani zo yana son ya rushe su kowace shekara ɗaya da kai ta gini yana buƙatar lokaci mai tsawo musamman in ka gina mutane da abin da ake gina su ba gina mutane bane baka yi sun bai mutane kwangila ka ga yadda su jawo mana da aka yi sama mutane mu kwangila kawai ga abin da ya jawo lokacin da ba su jawo ya hana kwangila sai kowa ya karye gina mutane da kwangila ba shine gini ba gina mutane da ilimi gina mutane da sana'a gina mutane da dabarun neman kuɗi sa mutane su gina garurukan su su gina kasar su su buɗe kamfanoni su buɗe noman rani su ciyar da kasar su gaba a samar wa mutane aiki shine ginin al'umma amma ba gina mutane ta hanyar ba har yanzu mun zo abin kunya daga cikin gwamnatin mu wani ba abin kunya a ce karamar hukuma kaza gwamnati ta ba ta mashin guda hudu a yata ba dan Allah wannan kun banda gida dawa mu wani irin mutane ne mashin hudu a taba mashin shida a taba duk wannan har ya kai abin da za a yi rahoto a kai a radio ko jarida ko talabijin wannan kimar shi ba bayan mu musamman mu muke ba ci bayan mu musamman mu muke Allah ya ba mu wuri mai albarka amma ba mu gina ba yanzu noma da ake yin budget na noma a Najeriya da ya sa kashi 80 na budget din noma za a kashe shi ne a kudu 20 za a kawo a arewa me ake noma a kudu daga nan sun kirkiro noman rogo da gangan saboda kasar su ba za ta karɓi dawa masara shinkafa ba kuma ana kashe kuɗi akan rogo irin wanda ba a kashewa akan shinkafa a kadawa ko a kura ko a kwabai ko a kunci ko a ina da gangan da gangan ya je ya ɗauko waɗansu 'yan tana da aka ɗauko su na matsayin gwamnatin tarayya sun zo da don su koyar da dabaru yadda za a haɓaka noma a kudu amma daga nan arewa sai aka turo su suna zan yi zai dan kaje kadawa za a gan su labor suke tambaya ba su san yanayin kasar ba ta Najeriya duk ana kallo an zura ido gwamnan jihar ka ba zai cewa ba na so ba ba zai iya magana a jarida ya kira tare yan jarida ce bai yadda ba shi kaɗai ko collective ne tare da sauran gwamnoni sarakunan ka ba za su iya magana ba yan bobin ka ba za su iya magana ba don wanda aka kira ka ba shi kwangila sai ya shiru sai yan kaɗan wanda za su fito su yi tara su yi magana wannan shi ne musibar da bibi a hakikanin gaskiya dole mu ji haushin zo saboda rashin mutuncin da ya mana kuma yake mana amma a hakikanin gaskiya rashin mutuncin da mutanen mu suka mana sai ya bude kofa zai rashin tsayawar mu rashin shugabancin mu da nake kira da shugabannin mutum dan Allah sani dole nan faro ki karo ba wanda zai muke tafi da kudin da ya saka ko kudin da ya samu kuma Allah zai tambaye shi nan tashin kiyama kuma idan Allah ya dama sai ya saka maka wahalar duniya da lahira ka fara kan wahala a nagurin gurin kafin ka mutu idan Allah ya kwance lafiya daga jikinka shikenan notoci daga jikinka Allah ya kwance shi na magana kakani da barka markaɗa abinci a ciki idan Allah ya lalata ta shikenan abinda kace kuma ya fito a haka kada ka kashi ga uku dan bata markaɗa da abinci mamallan tana dauka a sarrafa shi yadda na jiki zai gina jiki wanda zai zama taki a fito da shi wannan kada idan Allah ya lalata maka mu fitara kawai idan Allah ya lalata maka ita kuma Allah mai iko ne akan haka saboda haka idan kullu ya ji jiki ya tsira ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon duka ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce akwai wani dan uwa mai suna malam awwal zakari unguwar limanci wanda yana da daga cikin ɗaliban wannan makaranta yana zuwa karatu an ce ya yi hatsari Allah ya karɓi rayuwarsa ya rasu fatan mu da Allah sake a cikin addu'o'i ubangiji ta Allah ya ji kansa da gafara Allah ya rahamce shi ubangiji da Allah ba da hakuri da ahalinsa da yan uwansa da dangin danginsa wata yan uwa tana neman addu'a saboda ta fama da matsalar rashin lafiya take fama yin wasu taimaka mata da addu'a muna fatan ubangiji da Allah ya warware mata matsalar ta ake mu da magrib akwai sabon darasi da malam abdullahi usman zai bude na wani littafi na tauhidi mai suna num'atul itiqad num'atul itiqad tsakanin magrib zuwa isha'i a nan masallacin Um, gobe ba zan sami daman halartar karatu na ungogoror ba saboda goben akwai wata semina da nake da ita da gobe da jibi wanda za ta shafi karatun ungogoror din tunda ba a nan cikin Kano ne amma wanda nake karatun safa da sunan hau za mu yi karatu gobe da safe in Allah ya kai mu da izinin Allah ta haka wannan karatu na ungogoror shi kadai ne zai sami tangarda da ya cikin waɗannan ta haka da Allah da wanda suka ji su kokarin sanar da waɗanda ba su riga sun ji ba sannan kuma game da maganar um, littafi da muka fara ta sabo jiya da muka fara karatunsa an yi ta muhawara cewa a ta gaba nan ko a kai tsorai a hakikarin gaskiya na gabata lokaci ne ma mu tsaya har sai tashi mai zuwa an ba da sakamakon na natsu da shawarwarin da na samu daga baya da kuma ni kaina roƙon Allah da nayi cewa ubangiji ta Allah ya nuna min abin da yake da kuma na ji ta tana so da abin da nake kyautar sai shi ne daidai cewa dai tunda muka fara littafin nan zamu ci gaba da fiyana